A ƙasar Nijar, yanayin kiwon lafiya mai alaƙa da sabuwar allobar cutar coronavirus ya taɓa dukkan sassa ko'ina a cikin duniya, sashen ilmantarwa bai tsira ba. Makarantun nan tushe na ayyukan hannu da ilimi mai zurhi sun kasance a rufe fiye da wata biyu yana ɗaya daga matakan kariya da gwamnatin ƙasar Nijar ya gindaya domin sassauta bazuwar wannan cutar. Wannan dogon lokaci na jira a gida bai zama abin sauƙi ba ga masu ɗaukar darussa ko kaka suka fuskanci wannan lokutan dakatarwa kuma a latilas sai an zamna gida Ban ji daɗi haka domin ina cewa ta yaya za mu kammala shekarar mu na karatu idan ba ma zuwa makaranta. Amma sai dai mun samu ci gaba da ɗaukan darasi ta hanyar yanar gizo. Haka ya samu ka ci gaba har mun ka samu ka kammala lafiya. Gaskiya akwai yar wahala rayuwa tare da ma'aifa a lokacin killace jama'a sanadiyar cutar corona saboda ba a zuwa makaranta. Mun dan wahala gaskiya amma ƙarshen ta mun saba kuma komi ya she daidai. Ko da yaushe kana gida ba ka aiki komai sai dai kana kame da wayarka. haka hakan yana iya kawo wa damuwa da kwakwalwa har ma suna neman su kashe kansu gaskiya rayuwa da iyaye ba abu ne ba mai sauki balle ma in ka kai wani su shekaru ba abu ne ba mai sauki ganuwar magabatan makarantar ko wasu daga cikin su na kiyasin cewar lokacin ya zo daidai na ganin an sake girkin wata sabuwar dubara ta ilimantarwa da kuma ci gaba a ganin kadar kanai mai mallakin jami'ar adu université africaine de develop. ma wannan matsalar allobar coronavirus kamata ya yi ta zamanto wata dama da za a yi amfani da ita zuwa ga girkin wasu fusa'o'i. Wannan matsala ce da ta girgiza jama'a amma kuma ta baiwa mutane da ke bukatar yi wa gobe wani kallo na daban damar shiga cikin neman hanyoyin ci gaba kuma hakan ya buɗe wasu hanyoyi da ba a baiwa muhimmanci ba a baya kowa na maganar ɗaukar ilimi kai tsaye ta yanar gizo kafin annobar corona kamar da wasa amma yanzu kowa na kallon shi cikin tsanaki kuma an gano gano cewa tare da yanayin cutar corona ana iya baiwa kowa damar samun ilimi duk inda mutum yake kuma a kowane lokaci. Matsalar coronavirus batu ne da har yanzu yana nan sai dai a wanga lokacin komawar makarantar mutunta matakan kariya ainan shine kalubali ga masu ruwa tsaki ga batun ilmantarwa.